This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu akan gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodayaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 8 ga watan Oktoban shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ladan Ibrahim Ayawa ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya. Babban kotun kasar Rwanda ta baiwa shugaba Paul Kagame daman sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku. Wasu 'yan sahun gaba masu ra'ayin riƙau na cikin jam'iyyar Republican a majalisar wakilan Amurka sun yi alkawarin haifar da rudani wajen zaben sabon kakakin majalisar da za a yi yau din nan kana shugaban neto ya ciciki rasha game da batun ayyukanta a ƙasar syria To a Najeriya kuwa majalisar dattawan ƙasar ta ce za ta binciki ƙorafe-ƙorafen da take samu kan wasu daga cikin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar mata domin a tantance su. Duk wani ƙorafe-ƙorafen da muka samu dole za mu bincike shi za mu duba gasken da yake ciki za mu duba kuma an karya ne eh, za mu yi aiki da du wani petition da aka kawo mana a jamhuriyar Nijar kuwa tawagar alazan farko ta soka a birnin ya mai dauke da waɗanda suka jikkata a turai ne da aka yi a ayyukan hajjin bana to kowane tanadi hukumomi suka yi ma waɗanda aka wato waɗanda suka jikkatan a can asibitoci duk an ce musu shirya za a kai wanda suka ji rauni sai wanda suke bukatar magani don kowa da kowa ya tashi kowa da kowa yana shirye yanzu za a dauke su insha Allah kai su wurin shan magani to muna kuma tafa da shirin sai bango ya tsage wanda Jummai Ali ke gabatarwa amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya masu are assalamu alaikum babban kotun kasar rwanda ta baiwa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkin sana ya kare a shekarar 2017 hujjan da kotun ta baya koshi shine tun da dokar kasar ya amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu ga shugaban kasa ya halatta don ko hakan bai saba wa dokar kasa ba jami'ar adawa ce ta green party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da ta baiwa shugaba ka game damar sake tsayawa takara to sai dai hakan ba zai nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kura sun jefa kura amincewa da wannan sabuwar dokan amma ba mamaki wannan dokar ya samu nasarar da yake bukata ganin irin farin jin da shi shugaba kagame yake da shi kana da irin tasirinsa ga kafafen yada labarai na kasar musamman ma ganin irin yadda ya tabbatar da an samu zaman lafiya tun karshen kisan kiyashin da aka yi a kasar a shekarar 1994 wasu 'yan sahun gaba masu ra'ayin riƙau na cikin jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun yi alkawarin haifar da rudani wajen zaben wani sabon kakakin majalisar da za a yi a yau din nan masu wannan ra'ayi dai a jiya laraba sun ce suna mara wakilin da ya fito ne daga mazaɓar florida a baya wato daniel webster inda suka yi fatali da kokarin da sauran 'yan majalisar ke yi na ganin cewa wakili daga california kevin mccarthy ya ɗare kan shugabancin majalisar domin ku shine mataimakin bena da ya yi murabus kuma yana da goyon bayan 'yan majalisu wato har su 247 to sai dai kuma idan har dukkan su su 40 da ke wannan ikirarin suka jefa webster kuri'a wannan zai hana makafi damar maye gurbin bena a matsayin kakakin majalisar a cikin watan jiya da ya wato a cikin watan da ya gabata ne dai bena ya bayyana cewa zai yi murabus daga shugabancin majalisar wakilan na amurka bayan ya kwashe shekaru 25 a majalisar kana ya yi shekaru biyar a matsayin kakakinta labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaban neto ya cicciki kasar rasha game da batun ayyukan kasar ta asiriya wannan kuna faruwa ne kwana ɗaya bayan moscow ta kaddamar da hari a matsayin wani bangare na karfafa yaƙi da take yi ta sama a kan 'yan tawayen siriya john stoltenberg ya yi wannan kalamin ne yau din nan salin da ya isa wajen taron da neto za ta yi na taron ministoci a brussels inda a wajen wannan taron ne ake sa ran batun rawar da rasha ke takawa akan yakin da ake yi a kasar ta siriya ya mamaye batun da za a tattauna a wajen taron wannan batu yana ɗimbin tasiri musamman ma bayan da rahotanni a cikin wannan satin suka bayyana cewa jirgin yakin rasha ya kai hari a siriya wanda kuma hakan ya keta sharuɗan amfani da sararin samaniyar ƙasar turkiya stoltenberg ya ce neto tana da ƙarfi da kuma shirin da za ta iya kare duk wanda ya dace ta kare ciki ko har da turkiya new ta ce ta mayar da martani musamman ma wajen ƙara ƙarfi da kayayyakin da suka dace ciki ko har da sojojin da su kai kudancin ƙasar da kuma turkiyya ɗin shugaba barack obama ya baiwa likitocin nan da ake kira doctors without border haƙuri na ɓannar da aka yi musu kuma har aka kashe musu mutane 22 sakamakon harin da aka kai a kundus na ƙasar afghanistan mai magana da yawun fadar white house john ennis ya ce shugaba obama ya kira shugabar wannan kungiya dr juan liu ya roƙe ta tare da yin ta'aziyya ga waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon wannan hari ennis ya ce ba shakka sojojin amurka sun amince cewa sun yi kuskure abin da ya sa shugaba obama shi da kansa ya kira shugabar kungiyar domin nuna alhininsa tare da kokarin ganin an bi diddigin gano yadda wannan lamari ya faru ba shakka shugabar kungiyar ta bayyana cewa shugaba obama ya kira ta kuma ya yi mata jaje amma ita har yanzu tana nan kan bakarta na a samar da kwamiti mai zaman kansa da zai binciki wannan lamari prime minister isra'ila benjamin netanyahu ya buƙaci yahudawa da su kasance cikin shirin ko kwana domin tunkarar ƙarin hare-hare daga palestinawa da su kai musu hari a jiya laraba farar hula dai su ne kan gaba wajen waɗanda ake kaiwa harin ta'addanci don haka netanyahu ya ce akwai buƙatar su kwana cikin shirin ko kwana prime minister da yana magana ne sa'in da ya zirci daya daga cikin rundunonin 'yan sandan ƙasar ya ce ba wannan ne karo na farko da yahudawa suke fuskanci irin wannan matsanancin farmakin ba amma kuma ya ce yana da ƙwarin gwiwa za su iya shawo kan wannan lamarin wannan harin ne ya sa netanyahu ya soke tafiyar da ya ninya yi yau din zuwa germany a kan batun yadda palestinawa ke kara kai wa isra'ila hari jiya ne dai wata 'yar falastinu ta dabawa wani bai hude wuka wanda shi kuma ya harbe ta kuma ya mata mummunan rauni duk wannan kuwa yana faruwa ne a cikin tsohon birnin jerusalem To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc To ƙasa da mako guda bayan da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari gabatar da jerin sunayen ministocinsa a gaban majalisa domin tantance su. Majalisar ta ce za ta binciki ƙorafe-ƙorafen da ake gabatar mata kan ministocin da ake shirin naɗawa. Daga Abuja, wakilin muryar Amurka Madina Dauda ta aiko mana da wannan rahoton da za ku ji. distinguish, Yadda hayaniya ta kaure kenan a cikin majalisar dattawa a lokacin da Sanata George Sakibo daga jihar Rivers ya faɗawa majalisar cewa ya kawo takardar ƙorafi ne akan tsohon gwamnan jihar Rivers Chibuike Amechi wanda halin yanzu yana cikin ayarin ministoci da shugaban kasa ya aiko. Sanata Dino Melaye shine mai magana da yawun majalisar dattawan. Eh, yanzu dai ba zan iya ce miki ga yadda aka samu batun da tun jiya ana kawowa kuma ba dole ne a kawo shi muna ciki muna zama ba amma ana cikin kawowa. Wa'anda kuka samu yanzu ya za ku yi da ƙorafe-ƙorafen nan kafin tantance su? Duk wani ƙorafe-ƙorafen da muka samu dole za mu bincike shi. za mu duba gasken da yake ciki za mu duba kuma karya ne eh, za mu yi aiki da du wani petition da aka kawo mana ganin cewa sunayen waɗanda aka gabatar ɗin waɗanda aka sani ne ya sa na tambayi sanata shehu sani apc kaduna ko ya yake kallon ƙorafe-ƙorafen da aka samu gabanin tantance ministocin sai ya ce mu a matsayin mu na jami'ar apc lallai lallai za mu yi masu tambayoyi amma abin da ba za mu yarda da shi ba shine sharri ko kazafi da kila 'yan jam'iyyar adawa za su iya musu wanda bai da wani tasiri ga irin mukamin da ake so a basu don lokaci ne na siyasa dole ka samu adawa adawa ko takan hada hada hassada hada cin mutunci wata sa'i kuma hada mugunta to duk za mu tantance mu tabbatar waɗannan abubuwan ba a sa su a gaba yawancin waɗanda ake son a naɗa ministocin 'yan siyasa ne daga jam'iyyar apc mai mulki yaya 'yan adawa ke haraman yin aikin tantance su sanata dan jumala na jam'iyyar pdp kaduna yana mai cewa mu ba ma yin wani abu mu ce mu kawo rashin zaman lafiya muna yi ne don kawai wanda maza ba mu wanda sun zabe mu su san dai ana yin abin gwargwado ana yi abin da ya kamata ana yi abin da a lokaci da ya kamata a yi shi ba wai kawai a yi shi don kawai ana so a yi don a biya masu son zuci abin da suke so ba ne shi ma mataimakin shugaban marasa jaye emmanuel buacha pdp ta raba ya ce tantancewar ba batun adawa ba ce in za a aje adawa a gefe cancanta kaman ko mutum yana da laifi domin cancanta irin ta aikin minista dukansu sun cancanta da yake su yi makaranta suna da requirement din dukansu sun cancanta a gaskiya to amma sai dai kana da hujja in kana da abin da zaka rike akan mutum in kana da dalili kana iya fada Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. kuma da la'a gaida madina dauda a rahoton da ta hada mana to kan wannan batu ne muke so ku kira a shirinmu na dare ku bayyana mana ra'ayoyinku kan yadda kuke ganin shirin tantancewar zai kaya shin abin da aka saba gani ne zai auku sai mun ji daga gare ku tun zubar mu leƙa jamhuriyar Nijar inda rahotanni ke cewa tawagar alazan farko ta sauka abin nan ya mai ciki hadda waɗanda suka jikkata a turai da aka samu yayin ayyukan hajjin bana wakilin murya amurka suleiman muni barma na ɗauke da ƙarin bayani kimanin alhazai 300 ne na ayarin farkon alhazan nijar wani jirgin kasar saudiya ya sauka da su a hilin jirgin saman yamai a wajejen karfe 8 da minti 20 na daren laraba agogon nijar galibin alhazan sun iso ne cikin alamar gajiya yayin da wasu a fili ake ganin raunin da suka ji wasu kuma sai da jami'an kwana-kwana suka sauko da su daga jirgin sannan aka ɗora su kekunan guragu zuwa ɗakin da aka keɓe domin su. Eh, sunana mai tsakani maman mansu ne sarkin tasa alhamdulillahi kamar yadda kowane alhaji ke bukata kuma yake fata an dawo gida lahiya eh, dama waga addu'a tana cikin addu'a ta farin wanda kowane alhaji ke yi kahiyar bar iyalin shi kuma masha Allah duk wanda Allah ya ba iko dai sun sauko da cikon jirgi sun zo gida lahiya kuma muna fata waɗanda sun muka bari can kuma sun Allah ya ba su ikon zawa gidan lahiya sunana dai malam Yahaya Nuruddin ina daga cikin eh, magabatan kamfanin Agence Almanasik Eh, yanzu mun zo da kusan mutum 300 cikin wannan jirgin eh, amma yawancin su duka waɗanda suka ji mu ne a Niger gaba daya eh, za su fuskanci kusan mutum 80 haka waɗansu sun karye waɗansu kuma hallau dai ana ta kama kama dai mun gode ma Allah abin da ya saura Allah shi ke yayi gaba mun gode ma Allah al'amari wannan na Allah na na Allah na tunda Allah shi ya kawo wannan abu tunda cikin mintoci Allah gwada misalin shi mu ma Allah da ya hiddo mu cikin gawaye an ka hiddo mu shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya yi tattaki zuwa filin jirgin saman na yamai domin tarban waɗannan alhazai kasani eh, mutane da yawa suka rasa rayukansu akwai mutane da yawa da suka samu rauni akwai kuma waɗanda suka samu batan kai har yanzu ba a samu ganin su ba don haka ne zaka ni da kaina domin in yi ma eh, alhazanmu eh, barka da zuwa in musu barhaban kuma in yi musu ta'aziyya yan uwa da sun kada gamu gidan gaskiya bayan shi abin da ke fata shine waɗanda suka samu rauni Allah ya ba su lahiya kuma waɗanda ya zamanto har yanzu ba a same su ba Allah ya sa a same su cikin ƙoshin lahiya tun dai gwamnati ta yi tanadin wuraren musamman a asibitocin kasar ta nijar domin kula da lafiyar waɗanda turmutsutsin na mina ya jikkata in ji manu a gali ministan kiwon lafiyar al'umma a can asibitoci duk an ce musu shirya za a kai wanda suka ji rauni sai wanda suke bukatar magani don kowa da kowa ya tashi kowa da kowa yana shirye yanzu za a dauke su insha Allah kai su wurin shan magani za a kula da su sai sun samu lahiya su insha Allah ana sa ran fara jigilar sauran alhazan na Nijar zuwa gida daga ranar 12 ga watan nan na Oktoba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. mara sai mu ce Allah kyauta a kuma gaida Sule Mumuni Barma yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirinmu na gaba tare da Jummai Ali. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Mataimakin mai magana da yawon rundunar sojan Najeriya Kanal Sani Usman Kuka Sheka. zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Alaikum salam. Da magana Alhaji Sani Sa'a mai bakin mai jimeta sakataren kungiyar zaɓe sun kana tarayyar Najeriya. Tambaya ta ɗaya ita ce, eh. mutanen da aka kama su a gida-gida tun zamanin waccan gwamnati ta wuce ba gwamnatin yanzu da aka zaɓa sabuwa ba. Da eh. wannan lokaci ba yadda za a yi mutum ya je barikin soja ya ce zai nemi ya ga ɗan shi ko ƙanin shi da aka kama shi ko yana da laifi ko baya da laifi to irin waɗannan mutane kuma ba a ce an gabatar da su a kotu ba kuma ba a gansu sun dawo ba to muna tambaya shin wani hali suke ciki tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu kuma ya za a yi da hmm. sojojin da aka kore su a watannin baya kaɗan da suka shige bayan cikin wannan lokaci da muke bai shiga sati biyu ko uku ba babban hafsan sojoji na najeriya da aka yi bikin ainihin wato gama aikinsa lafiya ya yi bayanin cewa ba su da isassun makamai wanda za su iya tunkara 'yan da kayar baya. wannan takwarar na ma ga alama kila ko kamaru yake koko ba najeriya yake ba saboda idan da yana sauraren rediyo musamman ma murya amurka da ba zai tambaya ta biyu ba amma duk da haka zan ansa mashi kamar yadda ya tambaya tambaya ta farko mutanen da yake zargin an kama su a gidansu na so da zai gaya man a ina da yaushe aka kama su kila akwai bayani mutumin da kuma ake zargin shi da mummunan laihi misali na ta'addanci in aka ce kowa ma ya je ya gan shi kai ka san bincike ba zai daɗi ba ke ciki amma yanzu haka kai ma abin kuɗin goro duk da haka dai ina ma alwashin cewar za a bincika saboda iya zama na maiduguri waɗanda aka bincika waɗanda aka kama aka bincika aka ga kuma basu da laifi na san ana sallama su amma tabbaci hakikan wanda bai da laifi in aka gama bincike wanke shi ana sallama shi ya koma wajen iyalin shi na yi la'akari da wannan bayani da kai na cewar bai kamata ba a rika barin wanda kamar ake bincike a tsaye da shi kan hanya maimakon a sami wuri ya faka yadda za a bincike sauran al'umma su wuce. Eh, hakikanin gaskiya wannan abu da kai faɗi gaskiya ne kuma ana na ana bakin kokari yadda ba za a kuntata ma mutane ba in ana zargin mutum sai a bar shi a fakin din shi gefe guda a bincike shi yadda iya bincike ya kama wanda kuma a binciken shi kuma ya zo ya wuce. kamar akwai tambaya ta biyu shi wannan sani sa'a da yake magana cewar akwai wato bayani da wani babban hafsan soja mai murabu da ya magana rashin makamai abin da ya sa na ce kila kamar bai najeriya na fitar da sanarwa inda muka bayani dalla-dalla cewar akwai kwamiti da aka kafa wanda zai tantance duk wasu shari'o'i da aka yi a 'yan kwanakin nan kuma na nuna cewar waɗanda aka riga aka yanke masu hukunci na cewar an kore su wannan hukunci yana nan sannan waɗanda kuma suka gudu saboda su matsorata ne daga jin 'yan ta'adda na boko haram sun zo wurin da suke suka ranta a nakare to a hakikanin gaskiya waɗannan ba za a lamince su ba amma duk da haka dai wannan kwamiti nan gaba kaɗan zai fara aiki zai tantance waɗannan shari'o'i da kuma waɗanda ake zargi. Kome kenan kuma za mu ba za mu sanar da jama'a. Ka san ya yi bayani akan cewa su waɗanda ake ganin in suka ga 'yan ƙungiyar Boko Haram sun zo suke ranta a cikin nakare ɗin sun ce ba a ba su isan rundunar soja ba ta ba su isasshen makamai ne. Wannan za ku bincika? ne to dole ke ma kin san za a bincika amma ai wata magana ce wadda ba ta ma da tushe balle makami. makama ba don komai ba wani dalili ne saboda na sha jin labari wasu sai su fake wani gehe kuma lokacin mutane ba su gane ba akwai farfaganda ma ta ta yan boko haram su kansu da suke karya suke razana jama'a suke razana su kansu sojojin amma yanzu da gaskiya ta halinta aikin ga yanzu naukon sojojin ma su gudu ko su jira a kai masu farmaki suke kaiwa amma wani abu ne da duk suna nan gaban shi kwamiti za a bincika duk wanda yake da laifi za a gurfanar da shi gaban shari'a kamar yadda ainihin laifin shi ya cancanta. Jimeta kuna ji na? Eh muna ji. To bismillah ku ba mutum na gaba ya tambaya. Ah, assalamu alaikum ina ma babban bako barka da zuwa sunana Yusuf Usama daga nan Jimeta Yola. Ina da tambayoyi kamar guda uku a takaice. na farko kamar yadda aka yi ta magana kan 'yan matan cibok da 'yan tada kayar ba suka yi garkuwa da su yanzu har allah ya sa an samo su ta ya za a fara tunkara iyayensu za a maida masu ko kuma akwai wani bincike da ya kamata sojojin su yi domin ana ganin waɗannan mutane suna amfani da ta kwakwalwar mutane domin ɗauke hankalinsu ga nutsuwarsu sannan tambaya ta biyu kamar magana da ya akan hanya daga damatur zuwa biyu iya nan ta tsaya ko kuma akwai daga biyu din zuwa yola ko kuma wannan hanyar ba a kula ta ba tukunna sannan tambaya ta uku kuma shine kamar yadda aka maganar hanyoyi din kamar gadoji sun rurrufe da sauransu sojojin din za su iya yin gada irin tasu ko kuma za su jira gwamnatin tarayya ta yi ne salamu to kanal gare ka um, tambaya ta farko kullum mun sha bayani gasan akwai mata da yara da mahaje mata aka wato ko aka ceto daga 'yan ta'adda a hannun 'yan ta'adda a mutumin da aka waye gari an raba shi da iyalin shi ko muhallin shi da kuma al'umma ko kuma rayuwa kamar yadda aka santa a ko da sati ɗaya ne balle ma wasu sun kai ga watanni wasu sun kai ga shekaru a hannun 'yan ta'adda ba za ka tabbatar da halin da suke ciki ba abu na farko akwai matakai dai da ake ɗauka na farko shine a za a dubi lahiyarsu akwai waɗanda suka galabaita za a kawo masu ɗauki na farko a tabbatar da cewar suna cikin hayyacinsu kuma dai suna cikin ƙoshin lafiya mataki na biyu shine yanayin tsaro saboda ba ma za ka sani ba shin wane ne waye ko wace ce wace sai ka ɗauka cewar eh wannan mutumi mutum ne na kwarai ba za ka sani ba karshen ta yan ta'adda ne na boko haram suka yi shiga burtu saboda mun sami irin haka za a ga namiji da yake kirayin musulunci da sauransu amma sai a ga ya sa hijabi na mata da sauransu ana ɗaukan matakai da dama in aka bincika lafiyarsu da kuma sha'anin tsaro sannan kuma akwai waɗanda suke kwararru ne psychologist da sauransu sannan kuma daga ainihin ofishin shi mai ba shugaban kasa shawara akwai ƙwararru waɗanda suke abin ga suke wasu wasu program na da a turanci ake ce ma radicalization kafin har a kai ga sada su ga al'umma su a tabbatar da cewar sun koma dai hayyacinsu kuma sun zama mutane yadda ba za su sha wahala ba idan suka koma cikin al'umma sannan kuma ba ma su kaɗai ba al'ummar gari su kansu ana faɗakar da su saboda yau duk wannan kungiya ta ta'addanci ta boko haram ta yi kaurin suna duk wanda aka ce gashi ko ta suna da nasaba da shi akwai kallon da mutane za su abin nan su duk waɗannan abubuwa ana la'akari da su to a da nake so ka gane ba wani abu ne da ku hukumar soja kaɗai take yi ba abu ne da ya jibanci sauran jami'an tsaro da kuma wasu mukarrabai na gwamnati gaba ɗaya sannan magana hanya da kai da ta tashi daga damatur zuwa biyu abinda zan iya ce ma yanzu dai abinda muke da tabbaci shine wannan hanya ta tashi daga damaturu ta kai buniya ta kai biyu wannan lafiyar talau kuma ana nan ana ci gaba da aiki ba ma ta tsaya nan ba har yolan da kake magana da sauransu sannan ka yi maganar gadoji da aka rusa eh akwai injiniyoyinmu suna daidai gwargwadon hali kasan soja aikinmu shine mu tabbatar da an sami tsaro akwai kuma wasu ma'aikatu na gwamnati da suke wasu abubuwa amma daidai gwargwadon hali akwai inda 'yan ta'adda na boko haram musamman idan ka duba tsakanin garin katarko zuwa buniyadi akwai wata gada da 'yan ta'adda suka ruguruguza yanzu haka ana nan ana aiki a kai sannan kuma a sauran gadoji da yadda ubangiji za a yi aiki a kai amma ba wani abu ne da kawai sojoji za su yi ba akwai ma'aikatu na gwamnati su ma suna nan suna yi muddin dai na muka tabbatar da tsaro sauran kuma jami'an gwamnati za su ci gaba da ayyuka To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu a halin yanzu kuwa Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake mana fatar alheri a huta lafiya. Madalla da Jummai yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Wasikan mu ta farko a yau ta fara ne da sallama inda ta ce ku bani dama na jajanta al'umma garin Gaidam da ke jihar Yobe. Dangane da harin 'yan ta'addan Boko Haram da suka kai garin jiya da yamma. Muna addu'an Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar tsaro ta addabi yankinmu na arewa maso gabas da ma Najeriya baki ɗaya daga Isa mai kati gashuwa. Ita ma wasikan mu ta gaba cewa ta yi to al'umma garin Gaidam na jihar Yobe. Allah ya kawo muku sauƙin tashin hankalin da kuke fama da shi a garinku. da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen tashin bamamai da hare-haren 'yan bindiga a Najeriya. Daga Zaidu Bala Kofa Sabuwa, birnin Kebbi. Wasiƙan mu ta gaba mana cewa don Allah Boko Haram ku daina kashe bayan Allah wanda ba su ji ba ba su gani ba sannan Allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon tashin mai a Damaturu. saƙo daga Bala Muhammad Dambam. sai kuma wasiƙar haɗin gwiwar ta zo daga Yahuza Sahabi Kamba da Bashar mai gyaran rediyo ba da Muhammad bashar Damari. Inda suka ce hakika yunkurin da kasashen duniya ke yi na ganin an dawo da kudaden Najeriya da aka sace a gwamnatocin baya yayi daidai da fatan kwalliya za ta biya kudin sabulu. sai kuma wasiƙan mu ta gaba wadda ke cewa magana gaskiya jami'an tsaron mu na jihar zamfara suna matuƙar wasa da batun samar da tsaro a yankunan karkara don haka muna kira gwamnati da jami'an tsaro da su tashi tsaye wajen samar da tsaro mai inganci a jihar daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau wasiƙan mu ta ƙarshe a yau na cewa muna kira gwamnatin jihar filato da ta duba irin matsalolin da fulani suke fuskanta a jihar domin gaskiya ana musguna fulani a jihar daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwatas Gombe. To kafin mu karkare shirin galadan ya dawo da labarai a takaice. babban kotun kasar rwanda ta bai wa shugaba paul kagame damar sake tsayawa takarar shugabancin kasar zagaye na uku har na tsawon shekaru bakwai idan wa'adin mulkinsa ya kare a shekarar 2017 hujjan da kotun ta baya ko shine tun da dai dokar kasar ya amince da gyara wanda ya cire tsarin takara sau biyu shugaban kasa yana iya yin takara jami'ar adawa ce ta green party tun farko ta shigar da kara domin hana yunkurin da majalisar dokokin kasar ta yi na samar da dokar da zai baiwa shugaba kagame damar sake tsayawa takara to sai dai hakan ba za ta yi nasara ba sai idan jama'ar kasar masu jefa kura sun jefa kura amincewa da wannan sabuwar dokar wasu 'yan sahun gaba masu ra'ayin rikau na cikin jam'iyyar republican a majalisar wakilan amurka sun yi alkawarin haifar da rudani wajen zaben wani sabon kakin majalisar da za a yi yau din nan masu wannan ra'ayi dai a jiya laraba sun ce suna marawa wakilin da ya fito daga mazaɓar florida baya wato daniel webster inda suka yi fitali da kokarin da sauran 'yan majalisar ke yi na ganin cewa wakilin daga california kelvin mccarthy ya dare kan shugabancin majalisar domin ko shine mataimakin bena da ya yi murabus kuma yana da goyon bayan majalisar har su 247 masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma can an jima za mu sake dawa da wani sabon shirin da izinin Allah yanzu a madadin ladin Ibrahim Ayawa da Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.